har zuwa cewar Allah zalika zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina azaban nar abin da ya rage muna shine jin abin da ibn kathir ya faɗa wajen tafsirin wa'annan ayoyi qala ibn kathir rahimahullah yudhakkiruhum Allah bima an'ama bihi alaihim min ilqa'ihim an-nu'asa alaihim ibn kathir ya ce wa'annan ayoyi Allah yana tunatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bima an'ama bihi alaihim da ni'imomin da ya musu min ilkahin nu'asa alaihim na lullube su da jeho masu da gengedi wanda ya lullube su amanatan min khawfihim domin su samu aminci daga tsoron da ya same su allazi hasala lahum min kathrati aduwwihim wanda ya same su sanadiyar ganin yawan makiyansu saboda su suna su dubu makiyansu kenan kuma suna da shiri da tanadi na yaƙi su kuma musulmi sahabbai suna su 313 wa ƙillata adadihim da ƙarancin adadin su sahabbai wa zalika fa'ala Allahu bihim yawma Uhud haka ma ranar Uhudu haka Allah ya masa sahabbai saboda su suna ɗari bakwai da su sun fito su dubu shugaban munafakai abdullahi ibn Obai ibn salul ya dare da mutum ɗari uku ya bar mutum ɗari bakwai tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ɗari bakwai suka fuskanci mutum dubu uku a wancan lokaci to da haka yadda anan wajen yakin badar suna su ɗari uku da sha uku suna fuskantar mutum dubu allah ya taimake su da tallafi da madadi da agaji ta fuskoki daban-daban wanda za mu zo mu ji fuska ta farko ya sauka musu da bacci inda gyangyaɗi ya dinga ɗaukar su saboda ya sama musu da aminci da natsuwa to haka a lokacin yakin uhudu suna su 700 su kuma kafirai suna so dubu uku to abinda Allah ya yi a can a nan kuma shi a can kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce thumma anzala alaikum min ghammi amanatan nuhasan ta'ifatan wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum Allah ya ce thumma anzala alaikum min min ghammi sannan Allah ya saukar maku bayan damuwa amanatan ya saukar maku da aminci nuhasan sai ga gangadi ya kasha ta'ifatan minku yana lullube wasu jama'a daga cikinku wa ta'ifatun wasu kuma kada ahammatum anfusuhum kansu kawai suke suka sani kawai ya za su tsira ba damuwar su taimakon addini da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne munafikai wancan da suka dare قال Abu طلحة kuntu. mimman asabahu nuhasa yawma uhud nuhasu yawma uhud abu talha ya ce na kasance cikin waɗanda bacci ko gyangyaɗi ya lullube su a ranar uhudu wala kada sakata saifu min yadi miraran takobi ta faɗi a hannuna so da yawa ya wa ahudu takobin ya faɗi in falka in ɗauko shi wa ya wa ahudu ya sake faduwa kuma in falka in ɗauko shi wala na nazartu ilaihim na yi dubi zuwa ga kafirai ya mai duna wahum ta hata alhajaf na ga kafirai suna ta neman mafaka a ƙarƙashin ino duwatsu وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حادثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر an karɓo daga aliyu bin abi talib allah ya ƙara masa yadda a wannan ruwaya ta abu ya'ala a cikin musnad da wannan isnadi nashi ya ce ranar badar ba wani mutum daga cikinmu wanda yake saman doki gharar miqdad in ba miqdad ibn aswad ba shi kaɗai yake da doki wala ƙadar aituna wa mafina illa na'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma na gan mu dukkan mu muna bacci ni ma ina bacci na farko daga kowa na bacci banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta shajaratin shi kam yana tsaye yana gana da ubangiji yana sallah karkashin wata itaciya wa yabki hatta yusbih yana ta kuka har gari ya waye haka ibnu haka abu ya'ala da ahmad a cikin musnad suka fitar da wani hadisi ta hanyar abdurrahman bin mahadi da wannan isnadi kaga wannan yana cikin ma'anar cewar allah idh kuma nu'asa lokacin da ubangiji yake lullube ku da gangadi don samun aminci وقال سفيان الثوري عن عاصم an abin zurain an abdullahi bin mas'ud sufyan thauri ya ce ya karbo daga asim asim daga abu razin abu razin daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala annahu qala abdullahi bin mas'ud ya ce an nu'asu fil qital amanatu min Allah wa fi salati min ash-shaytan abdullahi bin mas'ud ya ce gangadi a wajen yaki aminci ne daga Allah duk lokacin da kaga mayaka suna gengedi to aminci ne Allah ya sauka musu don ya taimake su ya ba su nasara akan kafirai bis salati mina shaytani amma gengedi a cikin sallah daga shaytan ne da kaga ko kaji gengedi a cikin sallah to shaytan ne ke wasa da kai shi ne ka maka gengedin don ya shagaltar da kai saboda haka ya zo a cikin hadithi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana sallar dare sai ya fara jin bacci gyangyaɗi ya fara kama shi to ya yanke ya je ya kwanta wa katada qatada an-nu'asu fil ra'si wa naumu fil qalbi qatada ibn da amas sadusi shi kuma cewa yayi an-nu'asu fil ra's gyangyaɗi a cikin kai yake Wa naumu fil qalbi amma bacci a cikin zuciya yake shi yasa mai gyangyaɗi yake sanin wani abu da ke faruwa saboda ba zuciya bace ta yi bacci kan ne ya samu bacci amma inda baccin ne na hakika to cikin zuciya yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace mafalkin annabawa wahayi ne daga wajen Allah saboda su baccin su ba na zuciya bane zuciya suna farke koyaushe sannan kuma yace mu annabawa idan muke bacci zuciyarmu ba ta bacci a wata ruwaya ni idona ke bacci zuciyata ba ta bacci to wannan yasa katada ya ce gyangyaɗi a cikin kai yake amma bacci a cikin zuciya yake saboda shi annabi in ya kwanta ya bacci haka dangin shi annabawa idan suka kwanta suka yi bacci to wahayi na iya zo musu saboda idon ke bacci zuciyar ba ta bacci amma mu mun kwanta mu yi bacci idon mu yayi bacci zuciyar mu ma ta yi bacci shi yasa mu ya kwanta ya bacci sai a zara ran idan Allah na so ya dawo da shi ya ci gaba da rayuwa sai a mai da ran ta masu annabawa zuciyarsu ba ta bacci tana farke ko yaushe don haka wahayi na zo musu wannan yasa so da yawa annabi zai kwanta ya bacci ya tashi sai ya faɗi saƙon wahayi ya ce Allah ya ce mana kaza wannan yana da yawa kun gane wannan kultu ibn kathir ya ce na ce amma nu'asu faqad asabahum yawm uhud gangadi kam lallai ya same su ranar ranar uhud ma wa dhalika amrun mashhurun jiddan kuma wannan al'amari ne wanda ya shahara sosai wa amma yawma uhud wa amma yawma badrin amma ranar badar fa hadhihi al-aya fa hadhihi al-ayatu sharifa wannan aya mai girma inna ma hiya fi siyaqi qissati badar to ta faru ne a cikin siyaƙin a cikin jerin bayanin yaƙin badar wa hiya dalatun ala wuqu'i dhalika aidan wanda wannan ma ya nuna sun yi gengedi a ranar da aka yi yaƙin badar wa ka anna dhalika kana sajiyatan lil mu'minina sai ibnu kathir ya ce watakila ma wannan dabi'a ce ta muminai inda shiddatil ba'si a duk lokacin da ake cikin tsanani Allah yakan yi masu ɗauki yakan taimake su da kwanciyar hankali wanda zai haifar da su dinga gyangyaɗi ana cikin yaƙi litakuna qulubuhum aminatun mutma'innatun domin zukatansu su zama cikin aminci su zama cikin nutsuwa bi lahi da taimakon Allah wato kenan ibn kathir na so ya nuna mana wannan ɗabi'ar Allah ce ga muminai a duk lokacin da sahabbai za su yi yaƙi, Allah ya kai masu irin wannan baiwar ya kawo masu nutsuwa har su dinga yin gyangyaɗi wa haza min fadlillahi wa rahmati wannan ko yana cikin falalar Allah da rahamarsa bihim da su sahabban manzan Allah yadda Allah tabbata gare su wa na'amihi alaihim da kuma ni'imomin shi a kansu kama kala ta'ala kamar dai yadda Allah ya faɗa a cikin wata sura ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to sai ya zama a duk lokacin da sahabban annabi suka samu kansu cikin tsanani sai Allah ya kawo sauki to haka abin yake har a wajen yaki a duk lokacin da yaki ya tsananta to Allah sai ya kawo sauki ga sahabbai ya kawo musu natsuwa da kwanciyar hankali tunda Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra kuma tare da tsanani akwai sauki wala hada ja'a fi sahih da haka yazo a cikin al bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma kana yawm badr fil arish manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar ah, yakin badar da ya shiga cikin wata rumfa ma'a siddiq tare da abubakar siddiq Allah ya kara masa radiyallahu an Allah ya kara masa yadda wa huma yad'uwan su su biyu suna ta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a abubakar na addu'a ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu ya Allah kar ka bari a ci mu da yaki annabi ya ci gaba da yi abubakar ya ci gaba da yi a ƙarshe annabi kam ya ci gaba bai tsaya ba shi siddiqu ya tsaya don tausasawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a akhadtu rasulun akhadat sai ya ce ko kuma sun ci gaba da wannan addu'a abubakar na yi manzan Allah na yi ana cikin wannan hali akhadat rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sinatun minan nau kawai sai abubakar siddiq ya ga annabi na gengadi suna cikin addu'a sai ya ga annabi na gengadi sun musta ya kaza mutabassiman sannan manzo Allah ya farka yana dariya yana murmushi فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع ثم خرج من الباب الحريش وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana murmushi yace abshir ya ababakarin albishirinka ya kai abubakar hada jibrilu wannan jibrilu ne gashi nan mala'ika jibrilu ya zo ala tanayahu annaqa akan wushire shi ga alama nan ta murmushi sun makaraja min babil arish sai manzo Allah ya fito daga kofar wannan rumfar wa huwa yatlu qawluhu ta'ala yana karanta cewar Allah madaukakin sarki sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur da sannu za a tarwatsa wannan taro na wayannan kafirai za su kuma wasu za su juya su ba da baya wa qawluhu wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'a cewar kuma Allah yana kuma saukar maku da ruwa daga sama qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha ya ce an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ni hina sara ila badr ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da zango lokacin da ya tafi ko lokacin zai tafi badar wal muslimuna da musulmi sun yadda zango bainahu wa bainal ma'i ramla da'asatun tsakaninsu da ruwan ramla akwai ɗan tazara akwai ‘yar tazara akwai wani tafki da ake kira ramla ruwa ne masu kyau wanda ana iya shan su ana iya wanka da su ana iya tsarki da ana iya komi da su to sai manzan Allah sallallahu alaihi da musulmi sai suka yadda zango kafin a kai wajen wannan ruwa ɗin fa asabal muslimuna da'afun shadidun sanadiyar wannan sai rauni ya samu musulmi mai tsanani saboda an sauka inda babu ruwa ruwan da ake da su sun kare aka wayi gari ba ruwan sha ba ruwan tsalki ba ruwan wanka ba ruwan amfani wannan sai yasa musulmi suka shiga hali na tsanani wa alka shaitanu fi qulubihim al shaitan kuma sai ya amfani da wannan dama ya samu masu damuwa a cikin rai yi wasu wusu bainahum yana sanya masu waswasi yana ce masu ta zu'umuna annakum auliya Allah ta'ala ai kun ce ku waliyan Allah ne wa kuma rasulu kuma kun ce a cikin ku akwai manzan shi wa kada kuma kuma mushrikuna 'ala alalma. to ya aka yi ga mushrikai can sunan rinjaye ku akan ruwa inda kuka sauka babu ruwa inda kafirai suka sauka ga ruwa can suna ta hada-hada suna sha suna wanka suna komi ko kuma kun yadda zango inda babu ruwa tun da ku waliyan Allah ne ya aka yi Allah bakku a wannan wuri da babu ruwa kun ce cikin ku akwai manzon Allah to ya aka yi manzon bai gaya maku inda ruwa suke ba kuka yadda zango inda babu ruwa wa antum tusalluna mujnibin kuma gashi yanzu kuna sala da janaba wasu ku janaba ta same su babu ruwan wanka suna sallah haka na. to da shaidan ya dinga sanya wannan wasu wasi a cikin zukatan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam fa amtara Allahu alaihim mataran shadidan sai Allah ya saukar da ruwa masu tsanani fa sharibal muslimuna wa tatahharu musulmi suka sha ruwan suka yi tsalki wa azhaba Allahu anhum rijza shaitan kuma Allah ya tafiyar masu da wannan kazanta ta shaidan wannan wasu wasi da ya dinga sa musu kun ce ku waliyai ne kun ce akwai manzo a cikinku to don me ya baku cikin wahala to wannan ita ce kazantar da Allah ya kau da ita ya wanke ta daga zukatansu wan shaffar ramlu hatta a sabon matar kuma tsakuwa da take wurin Allah madaukakin sarki ya daidaita ta ya saukar mata da ruwa ta daddale wa mashan nasu alai wadda wabu mutane suka dinga tafiya akan wannan tsakuwa ɗin. Allah ya jaddale ta ya daidaita ta ana iya tafiya cikin sauki a samanta wasaru ilal qaumi cikin sauki sahabbai kai suka kama hanya suka doshi suka fuskanci wa'ancin kafiran wa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bi alfin min al mala'ikati kuma Allah ya kawo dauki ga annabin shi da muminai na mala'iku dubu kana jibrilu fi 500 fi 500 mujannaba mala'ika jibrilu shi ke jagorancin mala'iku 500 wanda suke da shiri na yaki. wa mika'ilu fi hamsata fi hamsa mi'ati mujannaba kuma mika'ilu na jagorancin 500 a gefe wa kaza qala al-awfi an abbas haka kuma al'aufi ya faɗa cikin abin da ya roto daga abdullahi dan abbas cewa innal mushrikina min quraishin cewa lallai mushrikai daga cikin qurayshawa da suka zo yakin badar lamma kharaju lokacin da suka fito daga makka liyansuru al'ira domin su taimaki fatakensu wani yuqatilu an anha kuma domin su yaki don su ba fatakensu kariya to da suka fito don wannan manufa nazalu alal ma'i yawma badri sai suka yi sa'a suka sauka inda wani tafki yake na ruwa fa ghalabul mu'minina alai sai suka rinjaye muminai a kan wannan tafki na ruwa aka wayi gari muminai ba su iya zuwa wurin su ebo ruwa fa asabal mu'minina azzama'u sai ga kisa sannu a hankali tana kama mutane Waje ja'alu salluna mujnibina muhadithi sai suka kuma suna sallah da janaba suna sallah ba tare da mutum ya yi tsarki ba don ba ruwan tsarki sai da mutum ya hogi hatta ta'azamu hatta ta'azama zalika fi sudurihim har wannan al'amari ya girmama a cikin suka kadajen su abin ya dame su dan shedan ya samu damar da zai sa wasu wasi a cikin zukatansu fa anzalallahu minas sama'i ma'an sai Allah saukar da ruwa daga sama hatta salal wadi har sai da rafin da ke kusa da su ya cika da ruwa ya dinga gudana fa sharibal muslimu mu'minuna mu'minai suka dinga shan ruwan wa mala'u al-asqiyata suka cika salkokinsu na ruwa wasaƙau adikab suka kuma shayar da raƙumansu wa ghatasalu min aljanabati duk wanda janaba ta same shi a cikinsu ya yi wankan janaba Faja alallahu fi zalika tahuran sai Allah ya sanya wa'in wa'annan ruwan suka zama tsarki gare su wa thabbata al kuma Allah ya daddale musu da tsakuwa da ke wurin sai zama duga dugai suka tabbata suna iya tafiya ba tare da wahala ba Wa wadhalika annahu kana kana bainahu wa bainal qaumi ramla domin akwai wata tsakuwa tsakaninsu da kafiran makka da suka fito ya ce sai sun bita sai sun ratsa ta za su wahala to sai Allah ya daddale ta da saukar mata da ruwa fa ba'atha Allahu al alaiha Allah ya saukar da ruwa akan wannan tsakuwa fa darabaha ruwan suka sauka suka bugi tsakuwar hatta shtaddat hatta daddale wa thabata alaiha alaqdam yin tafiya a saman ta yi sauki ga mutane wa nahu zalika kuma kwatankwace irin wannan magana ruwaya an ƙatada wa dhahak wa suddi an ruwaito ta daga ƙatada da ad-dhahak da suddi an وقد روي Musayyab wa بن wa والشعبي wa وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم tash. An kuma رويتو daga سعيد بن Musayyab. da Ashabi da az da abdurrahman ibn zaid ibn aslam annahu shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ce wa'annan ruwan da aka yi fash yayyahi ne sabanin waccan ruwaya da muka ji cewa ruwa ne masu yawa shi kuma abdurrahman ya ce yayyahi ne kawai A asabahum yawma badrin wanda ya sauka a kansu ranar badar to kun ji wannan ruwaya mai cewa lokacin da musulmi suka fita yakin badar sun yadda zango a wurin da babu ruwa sanadiyar wannan suka shiga cikin damuwa da kunci ga kisa ga rashin ruwan wanka da sauransu haka wannan ruwaya ta zo don ta nuna mana wannan shine dalilin saukar da ruwa da Allah ya yi ku rike wannan da ke ku fahimce shi don za mu zo mu ji wata magana aka san wannan ibn kasir ya ce wani ma'arufu amma abin da aka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah lamma lamma sara ila lokacin da ya fita zai je badar yana ta kan hanyar shi nazala ala adna ma'in hunaka to ya sauka wani wuri da ke da ruwa inda yake da ruwa nan ne ya sauka ai awwalu ma'in ku farkon rafi da ya samu mai ruwa sai ya tsaya ya yi da zango da manufar ga ruwa sun samu muna yaƙi mu muna da ruwan sha muna da ruwan wanka muna da ruwan tsalki wasu ruwa ne wanda ba su da yawa a wurin su ya fara sauka kaddama ilaihi habbab ibn al-mundir sai al-habbab ibn al-mundir sai ya gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه shin wannan masauki da ka sauka masauki ne da Allah ya ce ka sauka a cikin shi walaysa lana an nujawiza da haka mu ba za mu iya tsallake wurin ba tunda Allah ne ya ce a sauka wurin au manzilun nazaltahu lil harbi wal makida ko ko wuri ne wanda ka sauka saboda dubarar yaƙi da kuma makida ta yaƙi wani shiri ne ka yi don a ci kafire da yaƙi faƙala sai manzan Allah ya ce bal manzilun nazaltuhu lil harbi wal makida ya ce a'a na sauka ne wannan wuri domin shirin yaƙi da makida irin ta yaƙi da dubara irin ta yaƙi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah inna hada laysa bi manzil ya ce ya rasulallah wannan ba masauki ba ne in dai dubarar yaƙi ce ta saka sauka nan to gaskiyar magana nan ba masaukin yaƙi ba ne kamata a canza wuri walakin sirbina hatta nanzila ala adana ma'in yalil ƙau. sai dai ni ina ba da shara ya lalla ka tashi da mu mu ƙara gaba har mu isa wasu ruwa da suke kusa da mutanen su kafiran makaɗin nan mu riga su wajen wasu ruwa nan baya mun bar wannan rafi mai ruwa to mu tattafiya mu tafiya har mu je wani babban rafi wani babban tafki da ke da ruwa wanda daga gare shi ba wani tafki can bayan dai ba wani ba wasu ruwa to mu mu riga su wurin sai zo mun baro ruwan a mun baro su ruwan a baya kuma ga wasu ruwan na ƙarshe wanda za mu je can mu zauna su kuma can bayan su ba wani tafki ba wasu ruwa to ni shawara take ne ya rasulullah don haka wani huru ma wara'ahu min alkulub sai ya zama mun samu wuraren ruwa mun bar su baya ruwan da suka rage na gaba daban sun fi yawa sai mu jaurin mu tsaya sai ya zama muke da ruwan sha su ba su da ruwan sha to ni shawara take ne ya Allah wa nastaqi alhiyat waya kuna lalana ma'un wale su lahun ma sannan sai mu zo mu yi ƙananan rijiyoyi a inda muke zaune sai mu dinga zuwa wajen waccan babbar ko wajen wancan babban tamkin muna ebo ruwa kowa na zuba kusa gare shi sai ya zo mu aje muna cika wa'annan ƙananan rijiyoyin da muka yi waya kuna lana ma'un sai ya zama muke da ruwa walai salahun ma'un su ba su da ruwa wani ya shawara ta rasulullah dama Allah ya umarci annabi da yin shawara da sahabbai wa shawirhum fil amri kuma Allah ya ce game da muminai wa amruhum shura bainahum da haka sai manzo ya bi wannan shawara fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala kadhalika manzo Allah sai haka ya tashi aka wuce duk wani rafi karami mai ruwa duk wani tabki duk wata korama aka dinga tsallake su sai aka je babban tabki aka je can aka yi da zango sai zama musulmi su suke da ruwa kafirai ba su da ruwa to kun ji wannan ya ta biyu ruwa ta farko tana cewa kafirai ne suka riga musulmi wajen ruwa musulmi sun sauka inda babu ruwa wannan yasa suka takura dalilin takurar su sai Allah ya ji kansu ya tausaya musu ya sauka musu da ruwa ruwan sama amma ruwa ya ingantatta ita ce wannan kuma ita ce sananna cewa musulmi su ne suka riga kafiran yakin badar sun riga su wajen ruwa sun mamaye wurin kun gano nan da kyau wafi maghazil al'umawi a cikin littafin al-maghazi na al'umawi a annal habbab lamma qala zalika habbab lokacin da ya ba manzo Allah wannan shawara nazala malakun minas sama'i sai ga wani mala'ika ya sauko daga sama wa jibril da mala'ika wa jibrilun jalisu mala'ika jibril kuma a lokacin yana zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzo Allah mai tsira da amincin Allah fa qala zalikal malak to wannan mala'ikan da ya sauko ya zo ya samu mala'ika jibril na zaune wurin manzon Allah sai mala'ika ya ce ya muhammadu ya kai muhammad inna rabbaka yukuri wa alayka salam Allah yana gaishe ka yana maka sallama wa yaqulu laka yana ce maka inna ra'aya ma ashara bil habbab ibn al mundir ya ce ra'ayin da habbabu ya bada shawara ta yi shine ra'ayi faltafata rasulullahi sallallahu ila jibril alaihi bayan manzo Allah ya ji wannan sako daga wannan mala'ika to manzo Allah bai san wannan mala'ikan ba sai ya juya ya kalli mala'ika Jibrilu faqala yace hal ta'rifu hadha ka san wannan mala'ika fa nazara ilaihi sai mala'ika Jibril daga ido kalli mala'ikan faqala sai yace ma kullul mala'ikati a'rifuhum ai ba dukkan mala'iku ne sani ba lalle wannan ban san shi ba wa innahu malakun wa laysa bi shaytan amma kuma mala'ika ne ba shaidan bane mala'ika ne kun gane wannan wa ahsana ma fi hada ma rawahu al-imam Muhammad ibn Ishaq sai ibn Kathir ya ce abin da yafi wannan kyau wato ruwaya da tafi wannan ruwaya kyau ita ce ruwaya ta zo a cikin sira ta Muhammad ibn Ishaq ibn yasab sahibul maghazi wanda ke da littafin al-maghazi rahimahullah ya zo da wannan isnadi haddathani yazid ibn ruman an urwa ibn zubair qal ba'atha Allahu sama urwa ibn zubair ya ce Allah ya saukar da ruwa daga sama wa kana alwadi dahsan kuma rafin da ke wurin bai da ruwa ya bushe fa asaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatahu ma labbada lahum al-ard ko kuma wannan rafin yana da tsakuwa irin manya-manyan tsakoyin nan wa'anda tafiya a cikin suna da wahala to sai Allah maɗauki sarki saukar da ruwa don ya daddale wa'annan tsakoyi walam yamna'hu min al sai. dan kada ta hana wannan tsakowar ta hana su ta hiya wa a saba quraishan Malam ya kajiru ala an yartahilu an su kuma quraishawa Allah ya azabtar da su da wahala duk da yawan su duk da tanadinsu to wannan ruwaya ta fi wancan kyau an مجاهد Allahu الله عليهم المطر قبل nu'as. shigo mujahid ibnu jabr cewa ya Allah ya sauka da wa'annan ruwa ne ga sahabbai tun gabanin shi wancan gyangadin ya same su kun ga a cikin aya gyangyaɗi yau Allah ya fara faɗi sannan ruwa shi mujahid sai ya ce haka ne amma ruwan suka fara sauka duk da a cikin ayar gyangyaɗi aka fara faɗi sannan ruwan amma ruwa suka fara sauka sannan gyangyaɗin ya zo masu fa atafa Allahu bil matar guba sai Allah ya kwantar da ƙura da saukar da wayannan ruwan wa talabbadat bihil ard kuma ƙasa tsakuwarta ta daddale wa tsaba nufusuhum rayukan suka ji daɗi wa thabatat bihi aqdamuhum kuma ƙawahunsu suka iya tafiya akan wannan tsakuwa wata daddale wa qala ibn jarir haddathana harun ibn ishaq haddathana mus'ab ibn al-miqdam haddathana isra'il haddathana abu ishaq an haritha an ali radiyallahu an ibn jarir kuma ya kawo wannan ruwaya da wannan isnadi zuwa ga ali bin abi talib qala ali abi talib ya ce asabana min al-layli tash tash min al-matar yace a cikin dare aka yi mun yayyahi ya'ani allailata allati kanat fi sabihatiha waqa'atu badrin wato daren da safiye shi aka yi yakin badar to a cikin dare Allah ya mana yayahi ta tahta shajar kawai sai muka dinga neman mafaka ga ruwa ana ruwa sai muka dinga neman mafaka karkashin itace wal hajaf da kuma tsakankanin duwatsu nastazillu ha min al-matar muna neman wato mafaka daga ruwan sama wa bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabba shi ko manzon Allah yana can yana ta roƙon ubangijinsa yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba la tu'badu fil ard yace ya Allah in ka bari aka halakar da waɗannan jama'a wannan jama'a ta sahabbai in ka bari aka halakar da su to ba za a sake bauta ka ba a bayan ƙasa falamma an tala al-fajr nada as-sala ibadallah da alfijir ya keto sai aka yi kiran sallah aka gayyaci mutane zuwa sallah faja annasu min tahati ash-shajar wal hajaf mutane suka zo daga inda suka suka suka faffake wasu karkashin itace wasu karkashin duwatsu kowa ya zo aka taru aka har harhaɗo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya muna salla asuba wa Raba ala alqital kuma ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu akan yaki shi jama'a ku dage Allah zai taimake ku kar ku ji tsoro kar ku razana karancin ku kar ya sa ku razana ku tsorata Allah zai taimake ku wa qawluhu li yutahhirakum bihi cewar kuma Allah a cikin ayar ya sauka muku da wa'annan ruwa domin ya tsarkake ku da shi ai man hadatha asghara aw akbar min hadathin asghara aw akbar wato domin Allah ya tsarkake ku daga hadathi karami da babba wanda ya ba haya bai samu ruwan tsarki ba ko ya tsari, bai samu ruwan tsarki ba Ya zuga ruwan sun sauko sai ya tsarkinsa wanda ba ta kama shi shi ma sai ya wanka wa huwa tatahhiru zahir anan tsarkakewa ce ta zahiri Allah ya tsalkake ku tsalkakewa ta zahiri mutum ya wanka ya tsalki wani tsalkakewa ta zahiri to Allah ya yi haka dan ya tsalkake ku tsalkakewa ta zahiri wa an ankum rijza shaitan ya kuma tafiyar da kazantar shaitan daga barin ku wannan kuma tsalkakewa ce ta ne ai min wasu wasatin au khatirin sayye daga wasu wasi da abin da ke bijiroma zuciya na abubuwa marasa kyau wa huwa tatahirun batin wannan shine tsalkakewa ta ni kama ƙala ta'ala fi haƙƙi ahlil janna kama yadda Allah ya ce a cikin haƙƙi 'yan aljanna Allah ya ce 'yan aljanna suna da mazhari guda biyu na zahiri da na ne ya ce aliyahum thiyabun sundusin khudurun khudurun wa istabrak to kaga wannan zahiri abin nan alkakewa ta zahiri sai ya ce wa hullu asawira min fidda to duk wannan tsarkakewa ce ta zahiri fahada zinatu zahir nan ado ne na zahiri Allah ya ambata ga 'yan aljanna sai ce wasa kahun rabbohun sharaban tahura to wasa kahun rabbohun sharaban tahura shi kuma ai mutahiran lima kana min ghillin au hasadin au tabagudin Allah kuma sai masu tsalki na baɗi ni. ya tsarkake musu abin da ke cikin zuciyarsu shi ne ma'ana wasa ƙahu rabbuhum sharaban tahura to wannan shayarwa ce ta abin da yake shiga cikin zuciya don ya tsarkake kulli da hasada da hushi da ke cikin zukata wa huwa zinatul batin wa taharati wanda wannan ado ne na baɗini da tsalkin shi to yadda Allah ya ma 'yan aljanna ga ado a zahiri sannan ga ado a baɗini adon baɗini shine a kauda maka da gillu da hasadu da kuma bugudu ya zama a zuciyarka babu komi kamar da Allah ce wannan za'ana ma fi sudurihim min ghillin mun cire masu duk abin da ke cikin zuciyarsu na gillu shi yasa babu babu kyashi a aljanna babu hasada a aljanna ba hushi ba gaba a cikin aljanna da abu da ke kawo su duk an ci da shi to yadda Allah ya ma 'yan aljanna ya musu adon zahiri su sa kaya su yi ado a zuciyarsu kuma sai tafi yadda gillu da hasada da hushi to haka Allah ya ma sahabbai a lokacin yakin badar ya saukar da ruwan sama ya tsalkake su tsalkaka ta zahiri sannan kuma wasu wasan da shaidan ya sa musu a cikin rai a baɗini kuma Allah ya kawo da shi kun gano nan da kyau mm. Wani wali yarbita ala qulubihim kuma domin Allah ya yi ɗauri a kan zukatansu ai sabri wani iqdami ya ba su da juriya da kuzarin gaba dai gaba dai ala mujadalatil a'da wajen yakar makiya wa huwa shuja'atul wannan kuma zarunta ce ta baɗi ne don ko akwai karfi na zahiri in babu zarunta ta baɗini mutum bai kai labari Ta sai Allah ya ba su kuzari na baɗini wa yuthabbita bil aqdam wa huwa shaja'atu zahir kuma Allah ya dinga tabbatar da dugadugansu suna tafiya da ƙarfi wannan kuma zaruntaka ce ta zahiri wallahu alam wa qawluhu cewar kuma Allah idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu ai wa hadhihi ni'matun khafiyatun wannan kuma wata ni'ima ce boyayya da Allah ya ce idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati lokacin da ubangijinka yake yin wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum yana ce masu ni ina tare da ku da taimako da karfafawa fa thabbitu alladhina amanu ku tabbatar da masu imani cewa sun dage to ibn kathir ya ce wa hadhihi ni'matun khafiyya wannan wata ni'ima ce boyayya don ba su ga mala'ikun ba mala'iku suna ɓoye amma sun iso sun halarto to sai Allah ba su labarin halarto wa waɗannan mala'iku a zahara Allah ta'ala lahu, ya bayyana masu da wannan ni'ima yashkuru alaiha domin su gode ma Allah akanta wa huwa annahu ta'ala wa taqaddasa wa tabaraka wa tamajjad shine shi Allah mai girma wanda ya tsarkaka ya daukaka ya girmama auha ilal mala'ikati ya yi wahayi zuwa ga mala'iku alladina Wa wa'inda ya saukar da su da nasari biyihi wa dinihi domin taimakon addinin shi da annabin shi wa hizbihin mu'minin da rundunar shi mu'minai yuhi ilaihim yana yin wahayi zuwa ga su mala'ikun fi ma bainahu bayyana hu ga abin da ke tsakanin shi da su yana ce musu an thabbitu ladina amanu ku karfafa masu imani qala ibn ishaq waziruhum ibn ishaq ya ce ma'anar wa thabbitul ladina amanu shine waziruhum ku karfafa su ku zama musu wazirai wa qala ghayruhu wani shi kuma yace qatilu ma'ahum wato ku yaki tare da su wa qila kathiru sawadahum kuma an ce cikin wa thabbitul ladina amanu cikin ma'anar shine ku ƙara yawansu ku je don ku ƙara yawansu wakila kana zalika bi annal malak kana ya'ti ar-rajul min asabin nabi sallallahu alaihi kuma an ce game da wannan ma'anar mala'ika zai zo ma wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu sai ce masa sami'ta haula al-qaum ya'ni al-mushrikin yaquluna kaji abinda wa'annan mushrikai suke faɗa wallahi la in hamalu alaina la nakashifannahu suna cewa in suka zo mana za mu tarwatse su fa yahdithu al-muslimuna bayn fa yuhaddithu al-muslimuna ba'dhum ba'dhum bidhalika wato mala'ika na gaya ma daga cikin sahabbai in kuka je wajen su za ku tarwatse su ko su suna faɗa in suka zo za mu tarwatse su to sai magana ta dinga yawo tsakanin sahabbai suna gaya ma junan su fataqawwa anfusahum sai rayukan suka ƙara karfi haka ibn jarir ibn jarir ya hakaito wannan wa hadha lafzuhu bi hurufi kuma wannan lafazin sa ne da harufansa wa qawlu cewar Allah kuma sa'ulki fi kulubin ladina kafaru ru'b da sannu zan jefa tsoro da firgici a cikin zukatan kafirai ai thabbitu antumul muslimina ku mala'iku ne da kuka zo taimaka ma sahabbai yaƙi aikin ku ku karfafa su ku kwanta masu da hankali ku waqiru anfusahum ala ihim. ku sa su tsaya su dage akan makiyansu ana amri lakum bidhalika wanda ni ne na umarce ku da wannan ni kuma aikin da zan yi sa'ulki ar-ru'ba zan saukar da firgita wal madallatu wasu sagharu da kaskanci alaman khalafa amri ga duk wanda ya saba al'amari na da ka wa'annan kafirai zan kaskanta su zan walakantar da su wa kazzaba rasuli wa kazzaba rasuli kuma ya kadata manzona duk wanda ya kadata ni ya kadata manzona zan kaskantar da shi fadribu fawqa al-anaqi wadribu minhum kull bana ku kai bugu ku kai sara saman wuyaye sannan ku kai sara ga kowace gaba ko dai ku bugi mutum makasa ko ku buge shi inda za ku nakasa shi ai udrubu alham fa falliquha ku kai sara zuwa ga madiga ku tarwa tsaita wa hatar zuwa riqab sannan ku daurari wuyaye fa qat'uha ku sassare su ku yanke su wa atarafa atrafa minhum sannan ku dinga samun gaɓoɓi kuna yayyankewa kuna sassarewa ai aidiyahum wa arjulahum hannayensu da ƙafafunsu wannan jiya mun ji wannan khitab ne ko dai ya zama an fuskantar da shi zuwa ga mala'iku ko an fuskantar da shi zuwa ga muminai ko dai ya zama Allah ne ke gaya mala'iku ga yadda za ku yi wannan yaki ko kuma Allah ya gaya mala'iku su gaya masahabbai ga salon yaki ga dubarar yaki in za a yi sara a yi sara ta kan makasa ko inda za a yi mutum illa a nakasa shi wa kad ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'ana fawqa anak sai dai malaman tafsiri sun yi sabani akan ma'anar fawqa anak me ake nufi da fawqa anak Ƙila kila ma'anahu udrubur ru'us an ce kawuna ake nufi ka daurari kan mutum kawai ka kai mai sara qala ikrima haka ikrima ya faɗa wakila ma'anahu fokal anak ai alal anak an ce wuyaye ne su ake nufi wa hiya riqab su ne wuyaye qala hu haka ya faɗa wa atiyatul aufi da atiyatul aufi aka ga wannan tafsiri ne ko ikhtilafi ne a wanda ya ce a sari kai da wanda ya ce a sari wuya duk abubuwa suka faɗa don bahaushe ya ce kayan kai da kai da kaya na wuya ne ko ba haka ba da aka fasar ta ce kai da fasar ta ce wuya duk abu da suka faɗi suna da nufin makasa da aka wannan ba saɓani ba ne wa shahadu li hadha ma'ana an Allah ta'ala arshada al-mu'minina ila hadha fi qawlihi ta'ala kuma cewa wuya ake nufi wata ayar na shaidar haka cikin cewar Allah maɗaukakin sarki fa idza laqaytumul ladina kafaru fa darbar riqab fa idza laqaytumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza athkhantumuhum fa shuddul wasa. to wannan aya ta nuna wuyan da ake nufi fa fawqal ana yana nufin wuya domin gashi Allah ya ce a wata ayar fa idza laqaytumul ladina kafaru idan kuka haɗu da kafirai fa darbar riqab to bugu da za a yi a bugun wayaye akai sara ga wuya hatta idza athkhantumuhum har idan kuka kai su kasa suka mutu suka yi sanyi fashaddul wasaq to wanda aka kama da rai sai a daure shi wa qala waqi' an al-mas'udi an al-qasim قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق a cikin wani hadisi aka ce manzo Allah ya ce inni lam ub'as ni ba aiko ne ba li u'azziba bi adabillah domin in azaba da azabar Allah ba aiko dan wannan ba ba zan zo wajen yaƙi in ka mutane in kone su da wuta ba don wannan azabar Allah ce ba mai azaba da wuta sai Allah sai ubangijin wuta to ni ba aikon da yin azaba da azabar Allah ba in kona abokan gaba ba aikon da wannan ba وانما بعثت بضرب الرقاب أن أيكون ده بغن ويا كو ويا يي وشد الوثاد كما دوري غريبه تتون ياكي ان فرسنا واختار ابن جرير انها قد تدل على ضرب الرقاب وفلك الهام ابن جرير ابن جرير tabari يزابي zaɓi cewa نان nan بيو biyu ديني تضرب فوق الاعناق fawqa al yana ɗaukar a sara ga kwanya a tarwatse ta yana ɗaukar a kai sara ga wuya a raba shi da jiki kultu wa fi maghazil al'umawi a cikin maghazil umawi anna rasu sallallahu alaihi wasallam kana yamurru ala al-qatla yawm badr cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance kan wuce matattu wanda aka kashe a wajen yakin badar fa yaqulu sai ya ce nuffiqa haman nuffiqa haman wannan bugun kwakwalwa ne da shi ya mutu فيقول أبو بكر من رجال أغزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم شكو أبو بكر نسيما النبي وإن متاني متانا مني wani suka ƙetare iyaka suka yi zalunci su ne Allah taimake mu a kansu fa yabtadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi awwali baitin sai manzo Allah ya faro daga farkon baiti abubakar sai kammala wa yastati'u abubakar radiyallahu an in sha da akhar sai ya nemi abubakar radiyallahu anhu ya ƙara rera wani baitin la'annahu kana la a inshad ash-shi'r domin annabi sallallahu alaihi bai iya waka ba abubakar na rerawa annabi na dan ɗauka sai ya kasa kaiwa sai ce ƙaro rera a wata haka aka tari dan shi annabi iya waka ba kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu koya mashi waka ba kuma waka bata dace da shi ba wa qala rabi' bin anas kanan nasu yawma badrin ya'rifuna qatl al mala'ikati mimman qataluhum bi darbi bi sannan rabi'u bin anas ce mutane wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna iya bambanta kisan mala'ika da kisan da su suka yi suna iya bambantawa da sun ga wanda saran daga wuya aka kai ko bisa kan maɗiga aka kai saran sun san wannan na mala'ika ne wanda ba shi ba sun san nasu ne wa alal banan mithil simmatun nar qad ahraqa bi kuma su ga an bugi mutum ga gaba ta yi baki kirin kamar an kona gaban mutum an sadu mutum ga hannu ya yi baki kirin kamar an kona hannu